abin da ke da fa'ida mu gane shi ne, a ayyukanmu yawan aikinmu ba zai ma Allah wani dodorido kaga cewa ai kayi abin da zai kambama Allah zai ga ka kambama abin mai yawa babban abin da ke kambama abu a wurin Allah abu biyu ne na farko kai aiki domin Allah na biyu ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurin aikinka in kai wannan ka gama naka in Allah ya ce a yi da yawa to kai haƙuri kai da yawa kar ka gaji idan Allah ya ce a yi kaɗan ko annan salasa ya nuna da kaɗan yake yi to burgewa da cinyewa ka tsaya ka yi kaɗan inda da salasa ya faɗa amma ka dace da shiryarsa